sauraro barkamu da warhaka ka ne nake farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne ka cokan gasar Premier League ɗin ƙasar Ingila. yadda a wannan kaka manyan kungiyoyin kasar ke fama da rashin tabbas dangane da wanda zai lashe gasar a bana da kuma waɗanda za su kare daga mataki na ɗaya zuwa na hudu domin samun damar shiga gasar zakarun nahiyar turai ta kakar baɗi a wannan satin da ya gabata dai an fafata a gasar na premier league din kasar ingila inda arsenal ta lallasa aston villa da ci hudu da biyu duk da cewar dai a iya cewa da kyartasha domin har minti na 90 ana kunnen doki ne biyu da biyu kafin jojin hoa jefa mata kwallo ta uku martinelli kuma ya jefa mata kwallo ta hudu abokiyar hamayyar arsenal ko wajen lashe wannan gasa a kakar bana wato manchester city can jaras ta buga a wasan da ta yi tsakaninta da nottingham forest domin kuwa ɗaya da ɗaya suka tashi duk da nasarar da liverpool ta samu a hannun newcastle da ci biyu da nema tana can a mataki na takwas ne a teburin premier league ɗin ƙasar ingila yayin da ita kuwa chelsea ke ci gaba da samun koma baya a gasar ta bana ganin cewa kashi ta sha a hannun southampton da ci ɗaya mai ban haushi duk kuwa da makudan kuɗin da chelsea ta kashe wajen cinikayyar 'yan wasa amma a iya cewar ai kwalliya bata biya mata kuɗin sabulu ba wasu daga cikin magoya bayan kungiyar ta chelsea irin su yusuf muhammad ya ce ya yi mamakin da har yanzu ba a kori mai horas da ita wannan kungiya tasu ba duk da yake a jawabin da ya ya fara ne da bayyana irin matsalolin da kungiyar ta ke fama da su gaskiya wannan kakar bana tunanin za mu iya zuwa na hudu ni ina ganin matsalan daga sababbin waɗanda suka sai tim ɗin ne matsalan kamar daga wurin su take kamar yanayin yadda ake transfer ina ganin ba su ba coach din dama ya dinga nuna waɗanda kamar wannan ɗan wasan nake so wannan kamar su kawai su suke zuwa su yi transfer su suke nuna kamar su ga players da suke so su kawo su amma ba waɗanda coach ɗin yake so ba ni ina ga kamar ta nan aka samu matsala grand porter gaskiya ni ban tunanin za a kwana ma ba a kore shi ba zuwa yanzu ma haka da naga har yanzu ba a kore shi ba yana kan aiki gaskiya abun ya bani mamaki ban taba tunanin zai kwana ba ko da yake dai na tunanin yanzu da a ce irin beach ne da yanzu ba na tunanin an gara mpota yana Chelsea gaskiya Arsenal dai ita ce ke ci gaba da jagorantar teburin Premier League din kasar Ingila bayan da ta buga wasanni 23 da maki 54 yayin da Manchester City da ta buga wasanni 24 take binta a mataki na biyu da maki 52 manchester united kuwa wacce ta doke leicester city da ci uku da nema a ƙarshen makon nan ita ce a mataki na uku da maki 49 wato akwai tazarar maki uku kenan tsakaninta da manchester city Shehu Abdullahi masanin harkan wasanni ne a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya ya bayyana mana wasu daga cikin dalilan da yake ganin su suka kawo sauyi ga lig din na Premier League a bana. Gasar cin kofin kwallon kafan ya zuwa yanzu zamu iya cewa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ita ke jagoranci da ita da zakara mai rike da kofi wato uh, manchester city kenan kaga bambancin maki biyu ne tsakani kuma duk da cewa kungiyar kwallon kafan ta arsenal tana da kwanton wasa guda ɗaya to so da yawa ba manyan kungiyoyin kwallon kafa ne suke batawa ita kungiyar kwallon kafa ta arsenal maki ba a'a kungiyoyin kwallon kafa waɗanda suke ƙasa waɗanda suke ƙoƙarin haurowa daga kogin relegation su ne za su zo ko su yi canjaras ko kuma su samu nasara akan ita arsenal ɗin to abin da ake gudu kenan to idan ka duba kuma za ga kungiyoyin kwallon kafa waɗanda suka saba zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na zakarun club ta nahiyar turai wato a liverpool da ita da kungiyar kwallon kafa ta chelsea wato a matsayi na takwas da na goma to akwai babban aiki a gare su kwarai da gaske gama kafin su hauro su doke irin kungiyoyin kwallon kafa irin su manchester united su tottenham da kungiyar kwallon kafa ta newcastle to sai fa kungiyoyin kwallon kafan da na lissafo sun yi rashin nasara yayin da ita kungiyar kwallon kafa ta liverpool ko chelsea sun samu nasarar wasannin su gaba daya kamun su hauro kawo yanzu dai akwai ragowar wasanni goma sha hudu da suka rage kafin kammala gasar premier league din bana amma sai dai magoya bayan kungiyoyin da ke gaba-gaba a gasar ta premier league wato mataki na ɗaya zuwa na uku kenan ke ganin cewar lokacin su ne da za su lashe wannan gasa idan har aka kai karshen kakar bana dangane da haka wakilinmu daga jihar kaduna najeriya aminu sani sado ya shirya mana wata muhawara tsakanin magoya bayan waɗannan ƙungiyoyi aminu gare ka to yanzu haka dai eh, ina tare da wasu magoya bayan ƙungiyoyin ƙwallon kafa na ƙasar ingila da ke buga premier league kamar irin su arsenal manchester city da kuma manchester united za mu so mu san a ah, cikakken ka da kuma ƙungiyar da kake goyon baya to sunana na shehu kuma masoyin ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united sunana nura usman kowa na ka masoyin kungiyar kwallon kafa ta arsenal a sunana muhammad sani magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta ingila ta manchester city to bari fara da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ganin cewa suke saman teburin premier a halin yanzu nura ya kake ganin kungiyar taka a halin yanzu wato in ka kalli a harkar kwallon kafa tun daga fara kwallon kafa na kakar wasan bana ta nuna cewa wannan gasar wannan shekara ta 2022 da 2023 lalle lalle kungiyar wasan kwallon kafa ce ta arsenal za ta ɗaga shi saboda tun da aka fara daga yanayin taka ledar har zuwa yau za ga cewa ba a samu sauyi ba kuma kwallar tana son su shi yasa ma tun da aka fara sai satin da ya wuce kadai shine aka samu wanda kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta yi kankan kan da Arsenal a maki muka zama muna da maki hamsin da ɗaiɗai in ka duba kuma a nan gurin za ga duk da haka kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana da wasa guda daya wanda bata buga ba da Everton so wannan to amma amma da kyar kuka sha a hannun Aston Villa duk da yake dai hudu da biyu ne amma za iya cewa da kyar kuka sha a To Muhammad Sani barin dawo gare ka tunda kana goyon bayan Manchester City kuma ku ne na biyu. In ka duba ka gani yanzu makin din hamsin da biyu ne kuma muna da wasa da Arsenal. Kuma in ka duba ka gani mun saba cin Arsenal mun buga wasa a gidansu Emirates mun je mun ci su uku da ɗaya. Tun daga nan ka san kuma wasan da za mu buga na gaba da su a Intihad za su zo za mu ci su shi sa har yanzu muke da ƙwarin gwiwa kuma arsenal akwai wasannin da muna sa rai za su yi har yanzu ai da dai kamar liverpool ne a sama na zan ji tsoro amma kowa ya san arsenal ai sun saba da kowa bari dawo ga najib wanda yake goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta manchester united to amma halin yanzu ya kake kallon kungiyar taka gaga mun doke leicester city ina tunanin da karfin gwiwan cewa za mu lashe wannan gasar duk kamar yadda arsenal fans su suke gani ba na tunanin cewa su bar wasu treat ne akan manchester united za mu ci wannan league din saboda irin wasannin da suka rage rage mana yanzu sati mai zuwa za mu buga a Carabao Cup final ne daga wannan Liverpool ne ba wasu wasa bane da nake tunani muna da wani matsala a kansu wannan gasar Premier League din tamu ce a wannan lokaci Nura na Arsenal bari mu dawo gare ka kana ji abin da suke cewa za su kwace wannan kofi a hannunka kuma wai Arsenal ta saba da ko me zaka ce ai in suka kalli kamar yadda na faɗa takun wasan bana ya bambanta da na kowane lokaci shi dan Manchester United da yake magana a wasan farko da ya doke arsenal za ga cewa alkalin wasa shine ya hurin banza suka doke arsenal amma tun daga nan ba kuma ba da arsenal suka kama su ai kace-kace arsenal suka musu a wasa na biyu da aka zo aka buga an ci mun doke su kuma mun shafa su sannan ka duba dan Manchester City wasanni biyu da muka buga na FA Cup da kuma Premier League da muka buga duka sun sun sun doke Arsenal amma kuma wannan bai hana Arsenal sun taba su Muhammad Sani kaje yana cewa wai alkalin wasa ke taimaka wa Manchester City to wannan zargi ne na shi ne ra'ayin shi ne a matsayin shi wanda yake zargin cewa an cuce shi amma kuma duk wanda ya san premier league ana samun wannan controversial din haka ne da sauransu amma ni abu ɗaya zan gare kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta saba cin arsenal kuma muna da sauran 3 point a kansu wanda in suka zo 'yan tahat za mu ci su tun mun ci su a gida me za ka ce dangane da kajabin da yake cewa manchester ba kowa bane a wurin shi shi na arsenal ai mu mun riga mun lallabo maki biyar ne tsakanin mu da su kuma muna da lissafi akwai irin wasa da Tottenham a gida na London Stadium wanda za su dropping point akwai kamar yadda Manchester City da yake ga akwai Etihad ai mu lissafin mu da su eh, Tottenham sun samu nasara akan su da Man City to mu lokacin kawai za su gama mu a samari ta sa bai horar da mu yace ba zai ma yi magana akan title ba sai lokacin da aka ce me to lokacin da aka ce me ni zan kira ka in ce kawai aka ga mun zama champion to ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen. karshen wannan muhawara duk da yake dai masu iya magana kan ce ba san macito ba sai miya ta kare kuma tsiyan nasara sai za shi gida. A kakar da ta gabata dai, ƙungiyoyi irin su Liverpool, Chelsea da Tottenham na ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna bajinta a gasar League ɗin Premier League ɗin ƙasar Ingila. To amma sai dai a bana a iya cewar abin ya sauya mai kama da rawar 'yan mata. To gaba ɗaya kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu Aminu Sani Sado daga jihar Kaduna, Najeriya. Ka misali ke cewa "muta lafiya.